Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 28 ga watan Yuni. bayan labaran duniya za a ji da ta kaya a ƙuri'ar raba gardama kan buƙatar akasari 'yan adawa ta a tsige firaminista birji rafini na jamhuriyar nijar amma sai a mana aikin gafara saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfinmu ba za mu iya kawo muku rahoto daga jamhuriyar kamaru kamar yadda muka muku alkawari a shirinmu na asuba ba kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin kallabi daula salon kuma ta shigo da sharhin jaridun amurka za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel shugaban amurka donald trump ya amsa hukuncin kotun kolin dakatar da yunkurin gwamnatinsa na kara tambayar zama ɗan ƙasa a kidaya jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta kidaya jama'a da za a yi a faɗin ƙasar. A wani saƙon Twitter 'yan sa'o'i bayan da aka bayyana hukuncin kotun, Trump ya ce wannan zancen banza ne a cewar gwamnati ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin kidayar jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma. Kotun koli ta yanke hukunci akan bayani da gwamnati ta yi na cewa tambayar mutane isu 'yan ƙasa ne za a amfani da bayanan da aka samu wajen gyara dokar 'yancin yin zaɓe wanda hakan ɗauke hankali ne kan batun maimakon bayani. Masu sukar wannan yunkuri sun ce hakan zai iya zama barazana ga waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne su ki amsa tambayar ƙidayar jama'a wanda hakan zai kawo musu ƙarancin wakilta a majalisar ƙasa. jiya alhamis majalisar dattawan amurka ta amince da wani gagarumin kudirin soji da ya hada da sabbin takunkumi kan koriya ta arewa wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban kasa donald trump ya dauka akan kin daukan matakin soji kan kasar iran kuri'a da aka kada 86 sun amince takwas ba su amince ba kasafin kuɗin tsaron ƙasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron ƙasa ta pentagon na shekarar 2020 wanda zai fara a watan oktoba ya ƙaru da dala biliyan 716 na wannan shekarar wannan ƙudiri dai zai bayar da damar gudanar da ayyuka ga rasar rundunar sojin amurka ta kuma ƙara da bayar da izinin ƙirƙirar dakarun tsaron sararin samaniya bisa umarnin gwamnatin trump da umarnin samar da tsaro a yanar gizo sai kuma ƙarin albashi na kashi 3.1 cikin 100 na albashin jami'an soji. tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden shine ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya alhamis muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat amma ɗaya daga cikin masu neman takarar sanata kamala harris ta yi masa tambaya akan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata Sanata Harris wadda 'yan majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce. Ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai ɗan wariyar launin fata ba ne. Amma bakar fata sanatar ta janyo masu kallo a ɗakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne a baya-bayan nan Biden ya bayyana yadda lokacin yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin samar da doka. nan take biden ya mai da martani da cewa hakan ya sauya matsayarsa akan batun kuma shi bai yaba wa 'yan wariyar launin fata ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da safiyar yau juma'a shugaban amurka donald trump ya gana da wasu shugabannin duniya a gefen taron kolin manyan kasashe ashirin masu girman tattalin arziki da ake kira g20 a kasar japan Trump ya fara safiyar nan ne da ganawa da Firaminista Shinzo Abe na ƙasar Japan. Daga baya kuma ya ɗan tattauna da Firaministan India Narendra Modi da shugaban Jamus Angela Merkel waɗanda baki ɗayansu Trump ya soke su 'yan sa'o'i kafin ya sauka a birnin Osaka. Za mu tattauna ne akan cinikayya za kuma mu tattauna akan sojoji. Trump ya faɗa lokacin da yake ya haɗu da Abe kafin su nufi inda za su tattauna. fadar white house ta ce trump da abe sun tabbatar da matsayarsu akan dangantakar amurka da japan kan kalubalen tsaro da suke fuskanta ciki har da batun koriya da iran akalla dakarun siriya 27 ne a kashe wasu uku kuma suka raunata a wasu hare-hare biyu da mayakan da ake alaka da kungiyar ka'ida suka kai jiya alhamis a tsakiyar lardin hama na kasar siriya hare-haren biyu na bazata an kai su ne akan sojojin siriya a kusa da ƙauyen athan da ke arewacin yankin hama albayan shafin yanar gizo ne da ke zama hanyar yada labaran 'yan ta'adda a siriya shafin albayan ya har ila yau ya kafe wata sanarwa daga kungiyar cewa ta kaddamar da hare-hare kan dakarun gwamnatin siriya a wasu yankunan hama da kuma arewa maso yammacin lardin idlib Sarfilu hashin gubal aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji an kwashe tsawon wunin jiya har zuwa asubahin yau din nan ana ta tafka muhawara a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar kan bukatar da akasari 'yan adawa suka gabatar ta a tsige Firaminista Birji Rafini saboda zargin rashin iya kamun ludayin shugabanci wanda suka ce ya sa an kasa tabbatar da tsaro a ƙasar da dai sauransu. To amma daga ƙarshe Firaminista Birji ya sha ga dai wakilinmu a yamai Sulaiman Barma ta waya. To Bala Ibrahim kamar yadda aka riga aka sani eh, an shafe tsawon wunin shi Alhamis ana tafka muhawara a tsakanin bangarorin siyasa a majalisar dokokin Nijar kan maganar wato Eh, kada kuri'a eh, ta tsige prime minister birjira fini kamar yadda 'yan adawa suka nuna bukata a shekarun jiya can saboda sa da gazawa akan wasu muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasa mm. ciki kuwa har da tsaro da dai wasu batutuwa da suka shafi yanayin rayuwar al'ummar Nijar. Mm. To muhawara an ci gaba da tafkawa har zuwa tsakiyar dare wato har zuwa wajen karfe uku da wasu 'yan mintoci kafin a kai ga ƙuri'a. Hmm. ko da yake a dai bangare an ba shi firaministan dama a zaure majalisa domin ya kare kansa ko kuma ya baiwa 'yan majalisa amsa musamman na adawa waɗanda ke zargin shi da rashin taɓaka komai a tsawon shekaru takwas ɗin da ya yi a kan wannan kujera to daga bisani dai an yi ƙuri'a wadda kuma ita wannan ƙuri'a ta ba shi damar ci gaba da shugabancin gwamnatin ta Nijar inda an ka samu ƙuri'a ɗari da talatin da biyu da ta yi na'am da yadda ke tafiyar da al'amura yayin da a ɗaya ɓangare aka samu ƙuri'u talatin da takwas ma'ana eh, ana magana ne akan eh, talatin da takwas daga cikin kujeru ɗari da saba'in na wakili a majalisar dokokin ƙasa. sai da babban abin da za a yi la'akari da shi a nan shi ne cewa ita wannan ƙuri'a yayin da su masu rinjaye ke murnar cewa ai sun yi nasara wato birji rafini zai ci gaba da shugabancin gwamnati saɓanin yadda 'yan adawa suka yi hasashen za su tsige shi su kuma 'yan adawar a nasu bangare suna ta murna cewa ai akwai alamu da ke nuna sun yi nasara sosai saboda yadda aka samu ƙarin ru'u ko kuma kujeru na wakilci uku daga cikin na majority waɗanda suka shuya wa ita gwamnatin ta jiya yi baya ko kuma suka yi mata yankan ƙauna da yake zaɓe ne wanda aka yi a sirte saboda haka maimakon 'yan adawa da ke da kujeru 35 tunda ainihi 35 ne suka saka hannu akan wannan takarda mm. yanzu wurin ƙuri'a sai aka gano ai 38 ne suka juya gwamnatin ta birjira fini baya a nan 'yan adawa na murnar sun haddasa rudani ko kin eh, yarda zai shiga tsakanin wato bangaren rinjaye wanda ah, akwai mamaki cewa an samu waɗanda ba sa tare da ita wannan gwamnati saboda haka suke ganin kamar sun samu galaba kenan a wannan takarda ta motion de da suka hmm. aiki. To Suleiman da ike daman abun ana ganin ya ɗau salon siyasa kenan akwai wasu daga cikin jam'iyyar da shi birji yake ciki da suke goyon bayan in adawa kenan ake tsammanin? E, to kasan da yake ita gwamnatin ta birji rafi ne gwamnati ce ta haɗin gwiwa ko kuma gamin gambiza na jam'iyyun kawance jam'iyyar pnds tarayya mai mulkin ƙasa da kuma wasu waɗanda suka ko suke rufa mata baya mm. saboda haka ba mamaki akwai waɗanda ke ganin eh, rabuwar kawuna ta fara bayyana kenan a fili a tsakanin jam'iyyun da ke mulkin Nijar wanda a can baya dama ana raɗe-raɗin cewa ba za a rasa waɗanda ke gunaguni ba sa jin daɗin yadda tafiyar ke gudana ba a tsakaninsu. Hmm. To shin akwai masu ganin akwai alaƙa tsakanin wannan takaddama da ake da kuma batun takarar bazin koko dai a babu wannan shi magana ta takara magana ce ta cikin gida ta ita jam'iyya mai mulki hmm. amma abin da ke faruwa shine cewar akwai jam'iyyun kawance waɗanda suke ganin kamar yadda jam'iyyar pendes Sariya ke tafiyar da al'amura ya saba wa alkawulan da watakila suka yi a ranakun farkon kulle yarjejeniya wato musamman dai waɗanda suka goyi da goyawa takarar muhammadu isu baya mm. a shekarar 2016 uh, saboda haka ganin yadda aka samu wasu uh, ƙarin ƙuri'u uh, daga cikin 'yan majority sun kaɗawa wato 'yan adawa to akwai alamar rudani ko kuma an jefa shakku a zukatan Eh, su wato waɗannan eh, eh, ɓangaren rinjaye. To da ike abun bai kai ga nuna rashin amincewa da gwamnatin birji ba kenan ya sha koko abun zai wani tasiri ta wani ɓangare. a ko zai yi tasiri watakila sai dai zuwa gaba amma a hannun yanzu suna da rinjaye mai ƙarfi a majalisa saboda haka za a iya cewa birjira fini ya sha zai ci gaba da aiki saboda haka ne ma a ƙarshen jawabin da ya yi ya kira ga 'yan nijar cewa to yanzu fa tafiya za ta yi tafiya kuma za a ci gaba da tafiya saboda haka yana ma kiran gaba ɗaya 'yan nijar dukkan su 'yan siyasa na dukkan bangarori da 'yan horar hula da dukkan 'yan kasar ya gayyace su taron da jamhuriyar nijar za ta karɓi bakoncinsa taron ƙungiyar au wanda za a gudanar za su magudanarwa daga ranar hudu ga watan yulin da ke tafiya a nan birnin yamai. Mm. to tun da yake ka taɓo batun taron da kuma tsaro bari mu fara da batun tsaro tun da musamman masu 'yan adawa ma sun yi batun tsaron shin ya za a ce game da matakin tsaro a jamhuriyar niger a halin da ake ciki yanzu Mm, to matakin tsaro yadda gwamnati ke kwatanta cewar idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a wasu kasashe musamman da makwabta za a gane cewa ita gwamnatin ta yi kokari sosai kuma na tana ci gaba da kokari kamar yadda take cewa akwai kasashen yammaci ma da kansu suna yaba wa yadda ta jajirce a kan kare iyakokinta daga barazanar kutsen 'yan ta'adda. to sai dai yadda ake fuskantar hare-hare can da nan a jihohi kusan eh, uku zuwa hudu ya sa 'yan adawa ke ganin gwamnatin tana saku-saku da al'amuran tsaro mm, To, Suleiman dangane da wannan babban taro ina aka kwana dangane da shirye-shiryen taron? taro ana iya cewa shirye-shirye eh, ya zo karshe aski ya zo gaban goshi tunda dukkan wasu abubuwan da ake bukata domin takunyar baki kamar yadda shugabannin tsare-tsaren suka bayyana mana cewa komai ya kammala dan abin da ya saura bai taka kara karya ba kuma haka zalika maganar tsaron nan To a gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan. Lali marhaban da zuwan bako. sauka eh, shi nake baki labari abokin da bai da tamka eh, amini ko ku amini mai tarin albarka eh, yayin ta har ma girma da ni da shi a ci sambarka. mun ga ɗaukaka so ya haɓaka samu ba eh, sunan sa kai kudiri ka sawa dan fari babba na yi marhaba gunki na yaba ka sawa dana wani mai kyan asali annabi babo zuciya na kai sako so da shakuwa bai musaltuwa soyayya sako ne mai asali to yanzu kan bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda mata a Najeriya ke ci gaba da yin kira akan mahimmancin tafiya da su a harkokin gwamnati domin ciyar da ƙasar gaba. A wani taron mata da aka yi a birnin tarayya Abuja, wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta tattauna da wasu matan akan wannan batu. Da farko ta fara da Hajiya Naja'atu. An ji baki dama ki gabatar min da kanki da abin da kike yi yanzu. to mm. ni suna na najatu muhammad ah, ah, ni yar kasuwa ce mm-hmm. wace kaka ce kuma na part-time aiki a uh, police service commission mm. to yanzu za ki ce a ina aka samu matan najeriya a ina suke yau kuma me suke hange gaba to matan najeriya suna nan da suke Eh, tun kafin zuwan shugaban kasa buhari eh, ba ni ban ga wani abu da aka sa mata wanda ike mai mahimmanci ba eh, wato harkar zaɓuɓɓuka ma tsayawa zaɓe an samu ci baya ba a samu ci gaba ba an gallaza mata kwarai musamman waɗanda suka tsaya zaɓe sannan kuma a harkar ɗiban mata wato a matsayin political appointments ba a taɓa rashin sa'a kamar shekara hudun da suka wuce ba mata ba a ɗauke su eh, wato da yawa ba abin da yasa muka damu da mata yawanci su shiga cikin harkar mulki shine yawancin mata in kika haɗa su da maza wato sun fi imani sun fi tausayi saboda su iyaye ne kuma kowane ɗa suna tunda kashi saba'in daga cikin ɗari na mutanen ƙasar nan matasa ne saboda haka 'ya'yanmu ne mace ta fi ban ce wai ba a samu ɗaiɗaiku ba amma mayawanci mata sun fi imani sun fi tausayi sun fi rike ofishinsu da mahimmanci saboda suna ganin aikin da suke 'ya'yansu suke ba ah, to na ga inda allah ya taimake mu kila a samu canji amma ban sani ba in aka ce ki ba da shawara me za ki ce eh to shawara ita ce uh, a nemi ba ma mata kawai ba amma a nemi sahihan mutane waɗanda suka san 'yan kishin ƙasa ne a ba su ayyukan da ya kamata su yi saboda abubuwan yanzu sun taɓarɓare ƙwarai da gaske musamman harkar tsaro harkan tsaro kuma yana faruwa ne saboda rashin aikin yi uh, yanzu ya kai intaha duk shugabancin da za ki samu ɗul bahaushe a sama kasansa ya zama na cewar kawai wato ba mutane ne waɗanda za su iya aikin ba daga lokacin da aka ce mutum ya gagara yin aikinsa kuma an gani a zahiri a ƙasa cewar bai iya aikin nan ba don bai iya aikin ba tun da abubuwan ba sa tafiya yadda suka kamata saboda haka kamata ya shugaban kasa ya canza shi bai kamata a dinka barin mutanen da aka san ana mutuwa a ƙarƙashin su kuma a kyale su ba ko da wani dalili ne don saboda dole a dubi ubangiji da kuma hakkin al'umma eh, idan aka ce ƙasa babu wato eh, eh, tattalin arziki a ƙasa ba da za a yi ba za a samu rashin tsaro ba in zai za ka yi abin da kaga dama ka kwana lafiya kuma ba ka da sana'a ba ka da cin yau ba ka da na gobe to ta'addanci dole ya tashi saboda haka ba magana kawai ka sa shugabanni a arewa wato a ce an sa dan arewa shugabanta tsaro me aka yi da kasan babu tattalin arziki in babu arziki ba ci ba sha dole a yi ta'addanci na gode sosai salamu alaikum ba ni cikakken suna da mukami salamu alaikum na Maimuna ya Abubakar ni ce um, mawallafiyar mujallar Shozali magazin ni ce kuma board chairman na Nigerian Postal Services. Watan um, ma'aikatan wallafa wasiƙu na najeriya baki daya yanzu gashi ana taron mata in aka ce ki bayanin matsayin da mata suka samu a wannan gwamnati ina suke da ina suke yanzu kuma ina za su dosa me za ki ce gaskiya mu dai mata ba mu samu irin ko da yake akwai mata da suke rike da mukamai a Najeriya tunda ni ma example ne amma dai ni ina ga har yanzu mata ba su samu right place su a Najeriya ba in kika duba election din da ya wuce zaki ga mata da yawa ko primaries ma ba su yi scaling through ba balle har a ce sun samu elected offices so kuma banda haka daɗi da ƙari kuma ko political appointment din eh akwai mata ministers da waye da waye amma dai har yanzu mun kai 35% inda aka ce za a ba wa mata a kin ga har yanzu gaskiya ba mu kai 35 75% da muke tunanin za a ba wa mata a Najeriya ba. So ni na tunanin shine muna roƙon sabon gwamnati ta duba matsayin mata saboda mata su ne suke zaɓe kin ga da na je gombe zaɓe majority wanda suka fito suka zaɓi baba buhari mata ne Tuma sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Madina Dauda da Hajiya Naja'atu Muhammad da Maimuna Yaya Abubakar da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labari cewa masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a ranar Laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkaninsu na neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. an fi mayar da hankali kan sanata elizabeth warren 'yar majalisa daga arewa maso gabashin jihar massachusetts wanda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane da nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden a matsayin wadda 'yan democrats za su zaɓa don karawa da trump a zaben da za a gudanar a uku ga watan nuwamba shekarar 2020 sanata elizabeth ta faɗa wa masu kallon muhawarar kai tsaye a birnin miami na jihar florida da miliyoyin masu kallo ta akwatin talabijin a faɗin ƙasar cewa ina so in dawo da gwamnati ga jama'a. Har yanzu in bari mu ƙara komawa jaridar Washington Post ɗin inda aka rubuta labari cewa duk a ranar Laraban ne Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zimmar magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar amurka da mexico wanda ya tanaji samar da ƙarin kasafin dala biliyan hudu da kuma wasu sabbin ƙa'idoji na kula da baƙin haure da aka kama musamman ma ƙananan yara. Ƙuri'ar da aka kada 84 ta amincewa, takwas ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka game da riƙon sakainar kashin da take yi wa ƙananan yara da aka kama. sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga el salvador wanda suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin ratsa kogin rio grande zuwa ƙasar amurka sai kuma jaridar new york times inda aka rubuta labari cewa a cikin wannan makon ne wata mata mai suna jane carroll ta shigar da kara akan cewa shugaban kasar amurka donald trump ya ci zarafinta Carol dai ta zamanto mace ta goma sha shidda da ta zargi shugaban da aikata irin wannan ɗabi'ar. To bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka rubuta cewa an sake gano wani matsala tattare da na'urar kwamfutan jirgin Bowen 737 Max wanda wannan alamu ne da ya nuna cewa jiragen ba za su sake dawowa kai aiki ba a yanzu. To daga ƙarshe sai jaridar Politica inda aka rubuta cewa shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wasikar da ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un martani ne kan saƙon taya murnar ranar haihuwa da Kim ya aika mashi a wannan watan. Trump ya faɗa wa manewa labarai a ranar Litinin a fadarsa ta White House cewa lalle Kim ya aika mani saƙon taya murnar ranar haihuwa kuma ta abota ce. Trump da ya cika shekaru 74 da da haihuwa a ranar 14 ga watan Yuni. sharhin jaridan amurka kuka saurara na wannan makon dole salim daga nan sashen hausa na muryar amurka ke cewa mu huta lafiya. A gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Shayi na garin Garbace da karamar kuma ta ta raba tare da Najeriya. hakika wannan na'ura da za ta iya gano jirgi ko da daga ina ta so daga duniya za a iya gano abin da ya dauko muna matukar muhimmanci muna matukar murna da jin wannan na'ura ko muna fata wannan na'ura za ta taimaka wajen gano dukkan abubuwan da za a kawo ya kawo barna a kasar mu ko kuma abu da zai kawo wa kasar mu wani abu da zai zama ta illa da fatan Allah ubangiji ya kawo kasar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da shugabanni adalai masu kishin kasa da kishin talakawan kasar ta baki da na gode yi magana Aminu mai shayi na garin ce da karamar kuma ta Bali ta da tarayyar Najeriya sai mu kasance jima Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika kuna magana da Alhaji Musa Amurka suya cikin Najeriya matsayin wani alhamdulillahi muna kara godiya ga Ubangiji Allah da ya ba mu shugaban kasa muhammadu buhari shugaba wanda ya san ciwon kanshi shugaba wanda ba barawo ba to galadi da ku zauna ko kotu daram daram da na hattashin duniya zaɓe da da yadda allah kuma shugaban kasa muhammadu buhari shi ne shugaban kasar najeriya muna fata allah ya taimake shi ya taya shi riko najeriya allah ka ba mu zaman lafiya yanzu kuma ga sarfilo hashin gumal da labaran duniya amman fa a takaice. shugaban amurka donald trump ya amsa hukuncin kotun kolin dakatar da yunkurin gwamnatinsa na kara tambayar zama ɗan ƙasa a kidaya jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta kidayar jama'a da za a yi a faɗin ƙasar A wani sakon Twitter 'yan sa'o'i bayan da aka bayyana hukuncin kotun, Trump ya ce wannan zancen banza ne a cewar gwamnati ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin ƙidayar jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma. Jiya Alhamis Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin ƙudurin soji da ya haɗa da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban ƙasa Donald Trump ya ɗauka akan ƙin ɗaukan matakin soji kan ƙasar Iran. tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden shine ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya alhamis muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat amma ɗaya daga cikin masu neman takarar sanata kamala harris ta yi masa tambaya a kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata Sanata Harris wadda 'yan majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce. Ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai ɗan wariyar launin fata ba ne. To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wani lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Sarfilo Hashin Gumal wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.